an saka shi amma a ce ba zai yi ba sai an hada su daidai ko a fifi tashi to tun daga harsashi ma kun da aiki قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت عريان an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda shi ya ba Abdurrahman labari yace sayyidina Abubakar ya aika shi a cikin hajjatil lati amarahu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'i kafin ayi hajjin ban kwana wasu shekaran za a je aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba sai ya nan da sayyidina Abubakar yace kai ne amirul hajj suka je aikin haji to a wannan shekarar ne sayyidina abubakar ya aika abu huraira ka je ka ba da labari ranar sallah a cikin jama'a kai ya kuwa kai tela ka ce ala jama'a ko kowa ya ji la ba da lami mushrikun manzon Allah ya gantar da hukunci ya kafa doka bayan bana daga bana babu wani mushriki da za a bashi izini ya haji sai dai karbi musulunci wala tuhu bil baiti uryanun babu wani wanda zai zo ya tsawafin ɗakin kaba tsirara da haka suke a cikin jahiliya abubuwa ne da shedan Allah madaukin sarki ya kawo cikin alqur'ani yace rabbi eh, cikin addu'a sayyidina ibrahim rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas haka suke ne mutum ne jahiliya sai su tsirara wai zai tsawafi daga baitul dakin saba daga nan aka samu asalin wai in mutum yana son ya samu wani abin sai ya ce kai na jifa ana cikin tsawafi shi sake ɗakin kaba an samu mutane da ke haka nan daga daga Najeriya wa'ansu kasashen a zo ana rike da najasa ana cikin tawafi shi ne ce saki sai mai ta saki wai nakali ne aka ba su in za ka kana son ka samu kuɗi sai ka je kai wannan najasa wai kuma aka ce sai ka je kai fasikanci a ci aka ce sai ka to daga nan shekan annabi Ibrahim ya san hadarin da ke cikin wannan al'amari na Iblis na shekan sai ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas sun batar da mutane masu kindin yawa kana kuna zaune sai ga akida ta yadu a cikin ku a rasa asalin sa ba za a yi kaza ba sai a yi kaza ba za a yi kaza ba duk abubuwa ka tattaro su ka auna su a cikin ma'aunin shari'a sai ga su duk imma kafirci ko kirka ko ja'irci ko fajirci Allah baya so to kuma tilasta Allah za a yi cin karfin Allah za a yi sa'annan kuma duk abubuwan da ake yi din wai a kauce a saba a yi rashin imani don a tara kuɗi duk dukiyar da aka tara in ka bincika sai ka je gani karshe duk bankuna ce ne su ba bi duk waɗannan dukiyar da ake yi daga bashin baiki sai bashin kaza sai bashin kaza wallahi wani in ya mutu da dukiyar da ya tara duk da shi da kasa da za a tsayar da wahala za su biya kuɗin banki kuma amma duk da shi basirar su ta toshi basirar su ta toshi wayannan abubuwan da zaka je kai na fasikanci na ja'irci da menene karshen ka menene ba kuɗi zai sauko maka ba za zaka daina karbi za zaka karbi bashi ne banki sa'an nan dan tsananin toshewar basira ta karbi bashi ta je tana ta ka nike kafa ta yi abin da gada ma sa'an nan a ji a kawo ismul azamu a ji a kawo nakari a rinka yi a toshe bakin manajan a wannan magana ta mutu da Allah ban da tunanin mu yanzu ina mutane za su samu hankali ana toshe bakin mutane ana sai su zuwa tara kudi ta a za a baka ba in ka karbi kudin mutane banki zuwa za ka yi aiki hujjan jan ka tara kudin ka mika musu to shi kenan ka gwada mutunci kenan amma ka je ka karbi bashi ka je a yi bashi anan aje a shiga anan ya kawo baki kaza ya kawo kaza ya kawo duk baki daya a saba wa Allah abinda Allah baya so manzon Allah baya so addinin musulunci baya so sa'an nan ka dinga sai Allah ya toshe basiranka duk wa'annan kana yi kana ta kashe kuɗi kuma kuɗin kai kana zuwa kana rantsuwa ne karshe rana a zuwa ce ana bin ka bayi to me kinan kai eh wulakanci kenan ka shiga ka tattala wulakanci ba komai bane sai shedan shedan ne yake kawo wannan yake yada mutane wannan asida da ba wanda ya san abin nan duk kowa ke kasuwanci ya je malam zan fita kasuwa za mu fita kasuwa ai addu'a malam shi to za a roki Allah ko ko da dare malam shi za a roki Allah shikenan an dauki ya za a ana roƙon Allah daga haka nan al'amari yazo har yanzu an fi karshen haka nan sunan Allah ba a kawo kuɗi sai an sai an saba wa Allah ko an yi tsaki ka sani lokacin da kake yin wannan abin ka fadi ka mutu lokacin da aka ji aka yi wani tsafi aka yi wannan tsafin da kura ko karnata ko ko bakin abin nan ko bakin menene a wannan lokacin wa'annan duk baki daya yadda ka san zaka yanka rago layya ka takarrabu kana ta ki zuwa wa Allah madaukin sarki wa'annan tsafuka duk wallahi kana neman takarrubi ne zuwa wani shekari wani aljani shi ne ke yin wa'annan abubuwa kuma ga abin da yake so don ba ka me ya hada addinin Allah da bakin kura ko bakin ko mage ko bakin abin nan ko bakin hoto ko ne wannan shaytanan da suke wannan ta taqarrabu ilayhi kamar yadda musulmi ke ta neman ta karuba shi zuwa ga Allah shine kake neman ta karuba da yore me ya hukunci wannan akara a lokacin mutum ya mutu me ya matsayin sa wurin Allah babu idza wa kafa fi babu wani abin da zai sa ka samu arziki sai in Allah ya ga dama ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah kawo ga hanyoyi da Allah ya bu ya ce maka ka je kai kasuwanci ka roki Allah ka sa malamin da ka amince da shi rokan maka Allah kuma ba wanda zai iya tilasta wa Allah kuma duk abinda aka yi na rashin imani ko na rashin ko ko na ko na ba zai sa da ya karu a cikin ka ba har abada ba zai kama komai wallahi sai dai ya raba ka da addinin shi kenan ka je ka hadu da Allah kuma shi kenan to dukiyar ba an ka tara sai ka bar su kana mutuwa ya ka sai murna ba wanda zai ma addu'a a ciki ya tara dukiyar amfanin ne maka in ka tara su kai yawa karshe sai ka ɗeba ka kai ka zuba ma turawa ka sake dawowa kuma ka fitiri mutane a cikin kanka dan da ke gida in ka tara ka ɗeba ka kai musu suna suna muku dariya suna ganin ku ba ku da hankali kuna zuwa kuna takama a kasan su sun san me ya kasa kuke ciki ba ruwan sha ba wutar lantarki ba abincin kirki suna kallo don su suka kulla su suka shirya wannan gila ɗin don kara ya kasar ingila kasar haihuwarka ba a samu ruwa a sha mai kai don Allah dan ka raya kasar ingila kasar haihuwarka ana ɗauke wuta mutanen ka ƴan uwanka iyaye da kanne da kakanni da ba sa samun haske su gani suna tafiya me kai dan Allah me hada kan tura me na ruwa da kai karbi alura za su magane ka mutum kenan babun idza waqafa fi tawafi yace wani babu in mutum ya tsaya a cikin tsawafi, wa qala aqa'u fi man yatufu fa tuqamu as-salatu ma'ana in kana tsawafi. ka yi ɗaya ko biyu ko uku kafin ka cika sai aka tada sallah yaya za ka yi sai ka bar sallah ka cika tawafi ko ka yanke tawafi ka je kai sallah in ka yanke tawafi ka je kai sallah in ka dawo yaya za ka yi jonawa za ka yi ko sabuwa za ka yi وقال a cikin hukuncin wanda ke tawafi وأتكي كنت Salatu a sai da sallah. A fara sallah Au yudfa'u Amma kanihi ko kana tawafi a ture ka kamar yadda ake cunkoso idza sallama yarji'u ila haythu quti'a alaihi fayabli yace in kana tawafi aka tada sallah sai ka tashi sai ka bar tawafi ka je ka sallah in ka dawo inda ka tsaya din sai ka jona ka da shi ba sai ka fara farko ba kuma dan tawafi ibada ce sallah fa ibada ce ko ويذكر نحوه عن ابن عمر yace an rau ana ambatan kwatankwacin wannan maganar daga Abdullahi dan Umar wa Abdurrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhu daga da Abdullah daga da Abdurrahman dan Abi Bakr babun صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوئه ركعتين yake wani babi kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi tawafin shi guda bakwai yayi sallah raka'a biyu subu'ihi shine tawafin da ya raka'a bakwai wa nafi'u yace كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يكرى متى دايا كسنتي يصلي لكل سبوع ركعتين yace Abdullahi Umar ya kasance duk sa'an da ya tsawafi raka'a bakwai sai ya zaga ya ce janyo ya tsaya ya yi sallah nafila raka'a biyu wa qala Isma'il ibn Umayya qultu liz-Zuhri inna ya kulu. تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين an karbo aka ce Isma'il dan Umayya yace qultu lizuhri na fada wa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri al-Majri Abdul Nafi sa'an Abdullah dan Umar yace inna asa'an yaqulu yace afa yana cewa yutujzi'uhu al-maktubatu min rak'atay tawafi ma'ana in ka zama tawafin ka kana gamawa kafin kai sallar raka'a biyu sai aka tada sallar azhar ko la'asar ko magarwa ko lisha Waɗansu suka ce to in ka je kai sallar farin din wannan ta wadatar daga barin sallar nafila din sai Abdullahi عبد Umar بن عمر يتي السنة aiki zuhri yace faqal as-sunnatu afdal ce sunna ita ce tafi bayan ka yi sallar farilla ka je ka yi sallar nafila ɗin raka akai sawati kinan ko ya ce in kai haka shi ya fi. yafi akan wannan maganar da ya ce in ka wadatu in ka isu da sallar farilla ba kai ba amma ya ce wannan shi shine fi. menene dalilin ka yace lam yakufi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yi sawati guda bakwai ba sai yayi sallah raka'a biyu bayan haka Allahu akbar قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن أمر قال فأن ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة الله أكبر an karbo daga sufyanu daga amri yace sa'alna ibn umar mun tambayi abdullahi dan umar sarkin jin sunna kenan Allah ya tara musu yadda da Abdullahi da mahaifinsa Umar muka ce aya ka urrajul alam ra'ati fil umrati qabla an yatufa bayna safa wal marwa muka ce ya Abdullahi da Umar in mutum ya zo yayi umra ya zo yin aikin umra yayi sa'ayi yayi tawafi dakin Kaaba yayi nafila kafin ya je yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya zakewa matarsa zai iya saduwa da matarsa sai ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu iko a'a ba sai ce to shi ne ga abin da yake da shi ga abin da manzon Allah yayi kuma in kana son lafiya <laughs> Allahu akbar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa safa bil baiti sab'an sai ya tsawafi guda bakwai kuma salla khalfal makan raka'atayn sannan ya je sallah raka'a biyu wa tafa baina safa wal marwa sa'annan yaje sa'ai tsakanin safa da marwa wa qala sa'annan sai abdullahi da umar yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyo na kyakkyawan ɗabi'u sun kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk wanda ke son yayi koyi yayi koyi da Abdullahi dan Umar kenan da yake ai mai shaida cewa yana cikin manya-manyan sahabban da suka fi kowa kwaɗayin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da buga kirje sai kaza kaza ba sai ya kawo abin yace ya ta mu hannun kure ya sada shi da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba haka ake ba ba yadda za a yi addinin ka ya miki ba yadda za a yi addinin ka ya tafi daidai ba yadda za a yi ka hadu da Allah lami lafiya addinin ka na lafiya duk yadda za a yi sai dan ya zo ya janye ka anan ya kautar da kai anan ya je saka ka da ya je saka ka cikin halaka ya ce wasu قال يتي وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سينا تنبي جابر بن عبد الله الله يكرم مسيدا وقال سيتي لا يقرب ya ce duk wanda ya zo aikin umra yayi tawafi yayi nafila bai gama aikin umra ba tukunna kada ya je sadu da matarsa har sai yayi aikin sa'i safa da marwa ya je fiye shi kenan kaga ma aikin umra kaga kai abin da ka yi tunda ya halarta. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول yake badin wanda yake ya je aiki sa'an nan bai kusanci Ka'aba ba bai yi tsawafi ba har sai da yake sai je aiki ya Arafa ya dawo sa'an nan yayi tsawafi na farko wa yarji ya dawo bayan tsawafi na farko قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka fasafa wa sa'a baina Safa wal Marwa yayi tawafi sa'annan yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa daga nan kuma bai koma yin bai koma yin tawafi da dakin kafa ba ba da tawafi hatta raja'a min Arafa har sai da aka dawo daga Arafa ma'ana in ka je kai tawafi ka kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya halatta duk sa'an da ka samu dama ko kai nafila ko kai tawafi dama aka ce malamai kai sabani in mutum yana cikin Makka sa yana zaunin sa ko yayi aikin sa yana zaune yayi fili cikin haramin shi suka filada ko duk sa'an da ya samu dama ya tawafi to ya halatta kai tawafi ko wani lokaci ya halatta kai fili lokacin da suka halatta shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi tawafi yayi sa'ayi ma'ana yana cikin makka bai kuma koma yayi wani tawafi ba har sai da aka je arafa aka dawo ma'ana ba lallai bane in kana zaune ko lokaci ka kanka yi tawafi in kai tawafin ka na haji ko na umara ko da kwana nawa ka zauna makka ba lallai bane sai kai tawafi har sai ka je kuma arafa ka dawo babu man sallah raka'atay tawafi farijan min al من المسجد so. duk sa'an da ake magana in mutum ya tawafi zai salla raka abi sai ya yi tsakanin ɗakin saba da inda ake yin nafila wannan raka'a ta yi tawafi to shin in mutum ya yi tawafi maimakon ya yi wannan oi guda biyu a wannan wurin ko a cikin masallacin saba in ya fita wajen masallacin ya yi wannan ya wadatar ko bai wadatar ba ya wadatar ko bai wadatar ba ha bai wadatar ba ya wadatar Eh? dan karatu suka da kai ba ba kana yi kan nafsi bane kan dalili ba shi yasa kana son ka faɗi abu kana shakka ko ka faɗi abu da ta ba ka da dalili amma kaga sayyidina abdullahi da umar ibn abbas duk sahabbai kowanne yana da ne a hannunsa kowanne abin alfahari ne wurin shi aka tambaye shi magana yace to yanda al'amari yake ni dai na ga manzon Allah ga abin da yake ko ga abin da ya aikata shi ke nan kuma wannan shine yake kara musu daraja amma mu ne mu ne mu ne wata rana sai Allah ya nuna maka ba kai bane abin Allah baya son wannan Allah yana kishin wannan kwarai da gaske وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم wannan ta'aliki ne ake cewa da shi ko amma bi sigatil jazmi aw bi sigatil tamrid wa salla ma'ana imam al-bukhari bi kulli ta'kidin ya faɗa inda ba da sanadi ina ina shi ina cewa wa salla umar ina ya hadu da sayyidina umar to wannan shine ta'aliki ne amma bi sigatil jazmi sahihi ne qawlan wahidan yace sayyidina umar yayi sallah raka'a biyu wajen masallaci ma ba wai hijr ibn ummi isma'ila ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمه رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن أروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت إذا أقيمت صلاة الصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت mun ga mahallin shahid na Imam al-Bukhari ko Imam al-Bukhari duk malaman fiqh da suka binciki zan suka Imam al-Bukhari sai da suka yi mauke irin kaifin hankalin da Allah ya bashi yake bashin hukunce hukunce na shari'a abin da ya fada ne. an karbo daga Hisham dan Urwa yake nana ummu salama ta radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah shi ya fada wa umma salama wa huwa bi makka wa arada al suna makka an shiri za a fita sai na ummu salama ta kawo magana ta wa lam takun ummu salama ta safar da baiti ummu salama ba ta yi tawafi ba wa aradat al khuruj kuma tana nan tana son su fita gashi za a fita daga makka a tafi ma'ana tawafin wada'i kenan ko فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي أبين ذاكي in mutane suka fara sallar asuba ki je ki haura kuma ki bar hawa ki je ki tawafin idza uqimat salatu subhi fatufi ala ba'iriki wan nasu yusalluna haka manzo Allah ya faɗa mata fa fa'alat sai ta je sai tawafin falam tusalli hatta kharajat ba ta yi sallah ba har ta fita cikin masallaci sai imam al-bukhari ya istinbati ba zai yi ta tafi ba ta yi sallar ba amma ta fita masallaci to ta yi wajen masallaci ke nan kuma na fi da ta babu man sallar raka a sai tawafi halfar makami yake babin da ke bayanin wanda ya sallar raka a sai tawafi bayan makamin ibrahim قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وقال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يتي amru dan dinar yace naji abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka sai ya tsawafi guda bakwai sa'annan yayi sallah khalfal maqami rak'atayn bayan maqam ibrahim raka'a biyu thumma kharaja alaihi salatu wassalam nan manzon Allah ya fita zuwa safa ya hau kan dutsen safa safa yace inna safa wal marwa min sha'airillahi wa nahajal baita aw samara fala junaha alaihima أو أبدأ بما أبدأ بما بدأ الله به فأنيت إن الصفا والمروة وقد قال الله تعالى في عبد الله بن عمر أي الله ما أوكاكين سركيا فداكي لقد كان لكم حقيقة kyakkyawan koyi ya kasance muku fi rasulillahi daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ba wanda za a yi koyi da shi sau da kafa saiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi babu tawafi ba da subhi wal asr to babin yin tawafi bayan sallan asuba da bayan sallan la'asar ya halatta a yi tawafi ko bai halatta ba ya halatta a yi tawafi bayan sallan asuba ko bayan sallan asar ko bai halatta ba ya halatta to in aka gama tawafi za a yi sai me dalili <laughs> eh bayan la'asar aka ce bayan asibari ko to kaga ya baki ko <laughs> wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yusalli rak'atay tawafi ma lam tatlu' yace Abdullahi dan Umar yana yin sallar tawafi rasa kai tawafi matukar rana bata hudu ba lokacin da yake dab da rana ta hudu ai shine aka haramta yin nafila ko yace in wannan lokacin bai kai ba Abdullahi dan Umar yayi tawafi sai nafila akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba a wata riwaya manzo Allah ke la tam yake ya ku mutanen Makka kada ku hana duk wanda ya zo a cikin masallacin nan ya yi sallah fi ayyi waqtin sha ba na duk wanda ya zo zai sallah kada ku hana shi to a wannan malamai suka yi istinbati tunda manzon Allah bai toga ce bai ce duk wanda ya zo kowanne lokaci ya sallah ko mutanen Makka ko hana shi sai suka ce a cikin Makka ya halatta sai na tula kowanne lokaci a cikin Ka'aba Allahu Akbar wa fafa Umaru wa fafa Umaru ba'da salati subhi yace sayyidina Umar yayi tawafi bayan sallar asuba faraki ba sai hau abar hawarsa hatta sallah raka'atayn bi zituwa har sai da ya sallah raka'a biyu inda ake ce zituwa mana ya halatta kenan ko قال حدثني الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عطاء عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طابوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت في الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون an karbo daga urwa ya rawaito daga nana aisha Allah ya kara masa yadda ta ce waɗansu mutane suka yi tsawafi da ɗakin ka'aba bada da salati bayan sallar asuba da suka yi tsawafin sai suka fa'adu ilal muzakkiri sai suka je suka zauna wurin mai wa'azi ko mai karantarwa a ce karantarwa a cikin masallacin harami maka da madina ya jima ana yi ga shi na aisha ma'ana abin da ake nufi da masallaci ba an ai sallah sai a kulle a rufe kowa ya tafi ba a'a masallaci na da wata fi yana da wata daraja da Allah ya ba masallaci masjidin masallaci ake wa'azi ake gargadi ake ilmantar da mutane ma'ana bayan sallar magriba akwai masallacin annabi bayan sallar asuba akwai mai karantarwa bayan sallar azhar akwai mai karantarwa bayan la'asar akwai mai karantarwa bayan magruba akwai mai karantarwa bayan sallar lisha Sheikh Muhtar Shirkiti sai ya kana karantarwa kamar awa ɗaya ko minti talatin sa'an nan ya tashi to haka ake raya masallatai da ilimi don Allah ya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna lallai sai an karantar da mutane addinin Allah a masallatai a tsoro a makarantu a ko ina baki daya bayan sallar asuba akwai wanda zai zauna karantar da tauhidi akwai wanda zai zauna karantar da fitu akwai wanda zai zauna karantar da hadisi da yake masallacin na da girma Ka'aba sa'annan da masallacin manzon Allah wannan na wannan bangare wancan na wancan bangare wannan na yi ko da loudspeaker ne ba ba wanda zai damu wani to amma masallatan mu ba su da girman da in wani yana wani bangare yana karatu da nasu fika ko da bakin sa ne in kana wani bangaren kai ma ba za su iya yi ba to sai ya zama sai dai mutum ɗaya kenan to amma duk da shi me ya ana masallatan mu a rinka karantar da mutane addini bayan sallar asuba bayan sallar azhar bayan asar bayan magarba dan al'umma baki daya wani ba shi da daman da zai makaranta ma'aikaci ne amma baya yiwa a ce wa'annan lokuta guda biyar ba shi da lokaci ne shi 30 ko awa daya in ba shi da lokaci bayan sallar asuba in ma'aikaci ne bayan sallar asuba duk aikin kana da awa ɗaya ki ka samu dama su ka je ɗan aiki to ana da idan da sallar asuba aka yi tasbihi minti goma sha biyar sai a juyo a zauna ana karatu duk ma'aikata ne amma sai an zauna a yi karatu in ba tuna maka Allah ake yi ba ba yadda za a yi ba abin da zai hana shekan ya zo ya ganye kai zai saka ka halaka an zo an zauna an tuna maka Allah an tunatar da kai Allah madaukakin sarki an karanta tauhidi an bayyana maka hakokin Allah akan sa hakokin da kake da shi akan ƴan uwansa ka san yadda zaka bi manzon Allah ka san yadda zaka kaunaci manzon Allah ka san yadda zaka bi Allah madaukakin sarki ka san yadda zaka yi da addinin Allah da Azahar ba ka da dama shi kenan tunda kai da safi wanda bai samu dama ya zo da safi bai da Azahar shi ma ya zo wanda ba shi da dama da asar ya zo wanda ba shi da dama duk aikin duniyar nan magarba an gama ko an tashi a rufe wurin aiki bayan sallar magarba kowa sai zai zauna yasa masallacin Ka'aba da masallacin Annabi bayan sallar magarba kullum awa ɗaya da rabi ake zama wanda ke da bukatar sai zai sau ya yi tsaye sai sai dawo a yi kiran sallah awa ɗaya wanda ko ba shi da komai ya zauna ko baya komai yana zaune yana jin hadisin manzon Allah tafsiri a tauhidi ana yi ko da ba shi da dama da yana zaune yana ji abu na shiga kunne shi da sai tasiri haka ake yi masallacin annabi haka ake masallacin Ka'aba haka malam akwai wanda bai je makaranta ba bai taba zuwa makaranta ba da zaka ce maka rubutu ba zai iya ba amma saboda lazimtan malamai da yake yi yana zaune ana yi in yanzu yana ma magana kan sunna sai ka ce shi ne imam malik dan da'ima yana zaune duk sa'an da ake zaune a za a yi karatu yana zaune gindin kujera yana zaune da shi za a fara da shi za a gama duk matsalolin da ake tattaunawa suna shiga kwakwalwar suna suna shiga kwakwalwar sa wata rana kuna zaune ko ɗalibai ne ko kuna magana ko kuna wani sabani ko kuna tattaunawa yana zaune yana ji da yi karatu irin naku watakila ba zai iya karanta ban da karatu cikin sallah addu'o'i eh, surorin sallah da fatiha watakila ba zai iya karanta wani abu ba amma sai ke ai wannan abin da kuka faɗa kaza kaza wata rana manzon Allah yayi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba ku ita ku ce masa da ina ya samu ba dai ya kawo muku da hadisin inda ya kawo hadisin ba sai kawo ma'ana ma'anarsa yana sana'arsa sa'annan kuma ya samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake na ce suka zama sai da suka gama maimakon su sallar nafila sai suka je suka zauna wurin karatu ko halakan karatu ko mai wa'azi yana yi sai suka je suka zauna suna ji hatta idza tala'at ash-shams kamu yusalluna har sai da dab da hudowar rana watakila an gama karatu kenan ko mai wa'azi ya gama ya juya sai suka tashi suna nafila fa qalat aisha radhiyallahu anha sai nana aisha tace ka'adu sun na shi tawafi suka zauna hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salat kamu yusalluna haka suka zauna zaman su kawai har sai da lokacin da aka karhanta sallah yazo sa'an lokacin suka tashi kai sallah hannun ruwa da su saboda hadari ko eh? saboda hadari mutane na ko sai a tsaya al'ada ta ko akwai karshen babu ko qala hadathana ibrahim ibn al-munzir qala hadathana abu damrata qala hadathana musa ibn uqba an nafi'in an abdullah radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أن كربونا عبد الله دا عمر يتي ناجم أن الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أي صلى دبدا هدو ورانا دا, دا لوكة دبدا قد ورانا قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما معناه يذكر منسي أهلنك cewa in aka yi tsawafi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za a yi nafila tunda Abdullahi dan Zubair ya aikata haka yace nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da ya shigo wurin ta bayan la'asar sai yayi nafila Allahumma ajina fi man adai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yadhillu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم وعدتهم ثلاثمائة وبضعة عشرة وفي الصحيح يتي cikin hadisi حديث صحيح لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم lokacin da kisan Hatibu ibn Abi Balsa'at ya faru sai manzo Allah ce ma yudrika ya Umar la'anna Allah tala ala ahli badr fa qala if'alu ma to duk sa'an da ka kafirta Abu Bakar wa ka karyata? ka ta manzan Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Umar ka ta manzan Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Usman ka ta manzan Allah wai ake la qad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajara sai ka ce ai an kayyade shi da zarfi bayi yubayi'unaka ai lokacin da ake mu mubayi'a sayyidina Usman ba su jefa ba shi cikin wannan عن رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تؤدون من شهد بدرا فيكم سيتي ميكوتي غنين كو أن سكا هلرك بدر إلى مكيس أشكنكو قال خيارنا في سنة يجمو كما تقول الله قال كذلك هم عند خيار الملائكة حتى سكورين في يجم ملائكة فأهد fa ahlu uhud allazina shahidu uhud wanda suka halarci uhud suka ce sune fiyayyu wurin sai manzo Allah ce haka suke wurin fiyayyun mala'ika haka har zuwa waɗanda suka yi mubaya'a tahta shajara haka sayyidina shehu usman ya tafi ya tafi wa naqala al-ijma' ala at-tartib fa sa'iru sahaba afdalu min ghayrihim kana sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu yace la tasubbu ashabi kada ku ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa nau'an fata ahdukum mithla uhudin zahaban da za ka mallaki dukiya kwatan kwacin dutsen uhudu ka ciyar fi sabilillahi manzo Allah ce baka kai tafin hannun sahabbai ba baka kai rabin abin da suka yi ba fa baqil umma afdalu min sa'iril umam sa'annan suka ce bayan wannan tsari Uhud bai zuwa ta ma'ana bai'atu ridwani sa'annan ce al'umman manzon Allah baki daya sun fi sauran al'umman da suka gabata saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ce kun Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa qala sallallahu alaihi wasallama antum tufuna sab'ina ummatan antum khayru umma. Wa على الله رواه اصحاب السنن على اختلافه to ya tafi ya tafi ya ce wa shehu usman ya ce wa na ta ina ma'ana wani na ta anna afdalan nisa'i maryam binti imrana wa fatima binti nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa rawat tirmidhi wa sahahu hadithu hasbukan min nisa'il alamin maryam binti imrana wa Hadiza binti khuwaylid wa fatima binti muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa asiyatu mar'ati fir'auna وفي الصحيحين من حديث خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وفي صحيح فاطمة سيدة نساء هذه الأمة وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من الملائكة استأذن قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم على علي وبشرني على أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة to daga nan har ya zo ya ce wa shaw Usman ya ce gashi wa afdalu ummahatil mu'minina azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum ay hurmati wat ta'dil khadijah bint khuwailid خويلد أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة هذا شيء عثمان يسأل كييا ما تتكلم من الله نانا خديجة نانا عائشة قال صلى الله عليه وسلم قبول من الرجال هكا فأن يزو ونعتقد أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون هكا haka yaje yace nana Aisha ta ci sa'annan wacce sa'annan wacce haka yake yace wa na taqidu wa na taqidu haka aqidan ahli sunna take wannan littafi na Sheikh Usman ne kaga yana nan yayi yayi hidayatul talibina umdatul ulama'i عمدة المتعددين والمنصرفين زي كما بيان اصول الدين يا غدا ما عقيده باقي ديا يا زي غدا ما ga abinda ake nufi da tasawuf sannan zai gwada maka ulumul mu'amalat sannan zai yi karshe babban littafi da kusan ya fi sauran littafan zai ce tabsiratul mubtadi wa tabsiratul mubtadi ya kawo aqidan ahli sunna baki ɗaya ya kawo wa'annan din littafai suna nan kuma ayi tahqiqin su ayi editin su wannan nayi tahqiqin shi na buga da kuɗi na na raba mutane fiye da shekara goma ya kare har yanzu ba a samu wanda zai buga a yada ba tunda ba a raya ayyukan da Shehu Usman yayi kila wannan ya larabota wannan ya ba baki ɗaya halaka halakar da kanku za ku ba abin da zai fi shi kowa sai dawo kan aqidan ahli sunna wal jama'a yau Usman ya fayyace su baki ɗaya filla-filla ya kawo hadisi ya ko duk baki ɗaya kafin ya zo sai da yazo zo har yace ونعتقد أن الأئمة الأربعة كلهم على الحق على هدى من ربهم إمام الشافعي وإمام مالك وإمام أبو حنيفة وإمام أحمد هل يكاو حديثي بيو يتي غا حديث يزو سجن بيان فضل إمام الشافعي يتي من ذا الله يتي كذا كذا كذا كذا ذا أسامون مالا يتكن كتكن بني عبد المطلب imam shehu abdullahi shehu usman yace ba a taba samun wani malami bayan sahabbai cikin bani abdul musalib bani al-matlabi wanda ya da ilimi kamar imam shafi'i ba sa'an ne ce ga kuma hadisin da ya zo cikin bayanin farlan imamu malik ya ce manzon Allah yace ce sayati zamanu wan nasu yadribuna akbadal ibli wa la yajiduna a'lama min alimil madina yace abin da yace sufyan sauri ya ce abinda ake nufi da alimil madina imamu malik shehu usman karshen rayuwarsa sai da ya zo sai alkitabu was sunna muna da shaida muna da littafan. duk baki ɗaya mun yi aiki da kansu duk a kansu duk wanda ke so ya karanta zai zo ya gani kowace kalma zai ce saboda Allah yake kaza manzon Allah yake kaza Allah yake kaza manzon Allah yake kaza Allah yake kaza manzon Allah yake kaza karshen littafin zai ce ga hadisai 40 da yake ya kamata kowa ya haddace sai ya aiki da su ya zai kawo yace al isnadu min ad-din laula al isnadu la qala man sha'a ma qala ya zo ya yadu ainihin hadisi yace ya jama'a duk abin da ka sani na ilimi ana samu kasashen mu amma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita sai sa duk sa'an da ka samu malamin sunnar manzon Allah da sa hadisi sai Usman yace kari kai riko da shi kada kai sakaci Allahu akbar duk suna nan a rubuce kaga shi da shi da rubutun su na gargajiya da za mu karanta duk abin da ke ciki tun daga farkon da jini sai kai mamaki yaya aka yi mutane suka shiga rudani har suka bar sunna suka shiga cikin bid'a ba a karanta yadda in ka je karatu ka karanta an tsaya ka rufe ka rufe karatun da aiki haka littafin sai a ji ba a aiki da su ba yadda za a yi sai zama kama sanin himari a cikin asfara bi isa masalul komi da sai an karanta a yi aiki da shi sa'annan a san yaya aka yi suka samu nasara in ba haka ba wannan hayaniya wannan ita ce karshen nasiha da za mu yi ma yan uwa ba wani ba wani abu bane wannan hanyar da kuke bi fatake wallahi tallahi duk ba abin da bamu gani ba a cikin duk abin da aka rude ku aka dare ku da shi duk mun gani kauce musu muka yi ba alheri cikin zagi sahabbai abin da za ka fito ka ce abin da za ku fito ku ce shine duk sa'an da za ka yi maganar addini in ka kauce masa yadda abubakar ne kake nan in ka kauce masa yadda umar ne kake nan in ka kauce masa yadda usman ne kake nan ba daidai ba bane kuskure ne to kuma an ce ba kwa son musahabbai abin maimakon ku fito ku ce muna son dukkan sahabban manzon Allah kiyayyen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sa'annan sayyidina Umar fadar wannan ma yana muku wahala waɗanda kuke girmamawa kuna bauta mu hotunan su ne za ku yi wani aiki suka yi ma addini ba abin da suke ma addini sai dai zan tutuka mata zan tutuka ne ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza duk duniya duk duniya wata kasa ce ba ta hulɗa da Amerika a fito a faɗa mun ga kasan da ba ta hulɗa da Amerika ko a boye ko a fili babu wata kasa da ba ta hulɗa da Amerika a boye kun yi daidai ku la'anci Amerika ku zagi dukkan arna ku daidai to kuma me yasa zagin sai na Abubakar shi ma kun sai cikin arna kenan me yasa zagin na na Aisha ku ce mata fasika ta yi ta ta yi ta duk sa'an da aka duk sa'an da aka ci mutuncin matar ka wa aka ci mutuncin wa aka ci mutuncin ka manza mutuncin manza Allah kuke ci amma mutane suka yi shiru tunda ba a taba kowan su ba ba a taba kowan su ba dan sai na Abubakar a faɗi abinda a cikin daro suna faɗa kai za ka kai azaba ka suna Abubakar ya ce wa Allah ya sauke kai ma Abubakar wannan ta wannan ta ka ya kai Aisha wannan ya kawo mage mage mu dube kai Muawiya wannan ya kai Allah ya kiyaye zamo Abubakar cikin Kano kuma ana ji ana kallo in ko isa ku tabo abubuwan da ba ka so ku tabo ku gani sun kyale ku dan sai na abubakar ba shi da kungiya sai na umar ba shi da kungiya sai na usman ba shi da kungiya na aisha ba shi da kungiya ku tabo abubuwan da suke da kungiya ku gani kun kwana lafiya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 فدخل البيت ده أكثر سعنا سيش يوتاك الكعبة فكبر يسي الله أكبر في نواهيه ولم يصلي فيه معنى عشان كشك اجتماع ما للين سيكا صلى بأجم تو الاستكسار بالأزلام الأزلام هي أقداه أبين ده سكي يشيني دا ما سوق ما كسكسو سنا ما تبوت داو بيكيني سيسوك زي سوك سوك تفي سوك جاو مكانسو أبو بوا alkalumma ne ake feshewa ko kokara ake feshewa sai a sama a zana ma daya i ɗaya ake ce yi aikata kada ka aikata sa'annan ɗaya kuma a bar shi ba sa komai in suka tashi tafiya ko yin wani abu sai su je su saka cikin gumaka ko su saka cikin abu in aikata ya fito sai su akwai nasara in kada ka aikata sai su a ba za a tafiya ba za a yi ba in wanda yake shiru ba komai ciki ya fito sai a sake har su an samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu mun gane ko abubuwan da suke kenan sai a je wurin masu bautan gumaka waɗanda suke suke tsaron gumakan abubuwan suna da su abubuwa da yawa in abu ya faru suna da yadda suke yi in aure zai yi sai a ce ko kuwa sai a ce i kada ka yi ɗayan shiru shine kamar yadda muka gwada in kuma wani abu ne ya faru an samu wani ta ana shakka ko wannan ko shege ne ko menene sai sai su kawo alkalma su zana minhum min ghairihim sa'annan dai sa'annan su aika in minhum ya fito sai su a ki shine min ghairihim sai su wannan dan in ya shuru in shuru ya fito sai su sake yi to haka suke tayi baki daya a hankali a hankali waɗannan abubuwa suka zo suka yatu asalin su masu baututa ma gumaka suke yi malam zai tafiya yaya ne menene addu'a min sa'a sai abun buga kasa turabi ne ko sai ayi ayi ayi bi bi bi da yawa sannan zo ana sharewa na karshe ya zama biyu sai a ce akwai nasara in ya zama mara ne sai a ce ba nasara to waye raya maka la'amri <laughs> la'amru kama tadri wari bil asa wala zajiratu sayr man lahu fa'il yace masu buga kasa masu menene da menene masu canfe-canfe ba wanda ya san abin da Allah ke son ya aikata asalin wa'annan al'amurra baki ɗaya asalin su shine lokacin da annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanai suna masa aiki sai ya zo suna suna ciki masa aiki yana dogare kan sandansa sai Allah ya karbi ransa ban sani ba har sai da tururuwa ta zo ta ci sandan sa'an ya ya faɗi kalam eh gara gara kalan ma karra ta bayyana fil jinnu Allah allau kanu ya al-ghaiba ma la bisu fil azabil muhin iska ce to yanzu za mu yi wani ma zamu kulla wani makirki wani makarkashiya wani kitifina, da kutungwila sai suka kawo waɗannan abubuwa da kuke gani hatimi hatimi aljanai ne ba abin da ba za su yi ba yanzu yanzu zai je nan ya dan ya dawo maka ya je isa ta koyi menene sai suka kawo waɗannan duk baki ɗaya kafin bani isra'ila su zo wurin annabi sulaiman sai suka ɗaga mazaunin annabi sulaiman sai suka sa waɗannan abubuwa sai suka danne sai suka rufe sannan suka koma suka yi kaman ba su bane da mutane bani Isra'ila su zo suka ɗaga annabi Sulaiman sai suka suka biyu duka su suka halaka don ka faɗi mummunar magana inna lillahi wa inna ilaihi annabi Sulaiman abin da yake ciki kenan ashe abin da yake ciki kenan sai mutum bawan Allah ne wannan abin ne wani wani da wani annabi ne ashe abin da yake ciki kenan sai suka faɗi mummunar kalma sai suka yi kashi na biyu kuma da suka zo suka gani suka ce masha Allah ashe abinda annabi Sulaiman ya mallaka kenan yake tasarrufi da aljanai me zai hana mu dauka mu amfani da su shi aka dauka ana ta yi sawa'an ka san yadda ya zo maka ko baka san yadda ya zo maka ba duk waɗannan abubuwa baki daya asalin inda suka fito kenan a zo a duba tafinka ko sunanka ko ko burjin ka ma'i ne burjin ka turabi ne burjin ka hawa'i ne burjin ka nari ne menene burjin ka na